اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي بايا هكا والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدى يمتن الخميس hudu ga watan zulhajji hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ne daidai da ashirin da ɗaya ko ga watan mayu alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya a darasin wannan littafi na kafin shaitani ma'abanin insan wato yaƙi tsakanin shaidan da ɗan adam mun kwana a shafi na talatin da hudu inda za mu tashi a sabon darasi wato annisiyanu min ash-shaytan mantuwa daga shaidan shafi na talatin da hudu an ga wajen? malam ya ce ƙalar doktor al'ashkar masu sa caji su rika kashe waya ga rediyo yana ta aiki kawai rediyo ne a duba gani kara ɗauke mana hankali ba malam ya ce dr ashkar yana cewa wa min dalika ma fa'alahu bi adam na daga cikin sanya mantuwa da shaidan yake yi wa bayi irin abin da yawa annabi adam alaihi salam fa ma zala yuwaswisu lahu shaidan bai gushe ba yana ta sanya wa annabi adam wasu wasi hatta an sahu ma amarahu bihi rabbuhu har sai da ya mantar da shi abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce shi da shi kuma ya ce kai ji bishiya kuma ya rika same wasu wasi wasu har ya mantar da shi malam ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa a ahidna ila adama rabbihi a adamu min ƙablu hakika mun yi alkawari da annabi adam gabanin ma a saka shi a aljanna cewa min qablu fa nasiya fi annabi adam ya manta Allah ce lam najid lahu azma ba mu ga samu wata azama daga annabi adam na kiyaye wannan alƙawarin sa dan adam sai hakuri dan adam musulmi ko ba haka bane an gado abin ne daga ɗabi'a na asalin halitta ba mu samu wani azama da gaske na cewa zai kiyaye ba shedan ne kuma yi masa wannan Waƙala sahibu musa le musa alaihi salam abokin annabi musa wanda suka yi tafiya neman ilimi da shi wajen annabi khidir da Allah ya ce wa musa li fatahu ko to wannan fatahu din yaron nan da ya tafi tare da annabi musa wanda yake rike da jakarsa da wannan kifi da abubuwa da aka tafi na gujiri ya ce masa fa inni nasitul huta ya ce na manta da kifa sai ce wa ma an sanihu illa shaytanu an azukura ba wanda ya mantar da ni ce shaidan a kan cino da cewa kifan da mun bashi a gurin mahallin ya yi mantuwa ya kuma ce shaidan ne ya mantar da shi haka ƙorani ya zama duk da fa cewa shi yana ganin kawai yi kuskure na ya manta yi mantuwa amma sai annabi musa ya ce masa ai zalika ma kunna nabi ainihin gurin da kai mantuwa nan ne abin da muke nema <laughs> har sadda ala asarihi ma kasasa ka annabi musa matsayinsa na annabin allah Allah ya sanar da shi cewa inda aka manta kifin nan to nan ne gurin da za a haɗu da annabin Allah annabi Khidir har an tashi an tafi sai ce ai na manta a wurin da a ce kawai koma dama nan ne inda muke nema shi yasa wani lokaci da wani abu ya faru da mutum yana ganin ai matsala ce amma kuma alkhairi ne ko ba ka bane asa an takara hushayen wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu hushayen wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani ko ba ku sani wani abu zai iya faruwa da kai na jarabawa kai ta kuka kana ganin ai ka mutu ka lalace ka shiga uku ya za ka yi ina za ka san kanka don ko baka san alkhairin da ke cikin wannan abu wani bawan Allah dattijo ya zo zai wuce ta wajen wasu yara suna kwallo kuma menene ya faru yana da lalura na gani a idansa guda daya jini ya taru har ma ana so a yi masa aiki a ido ido ɗaya ne yake gani ɗayan kuma yana da matsala ka san yara ba a yi aune ba kawai sai suka shashi da ƙwallo ban san ko na yi hausar daidai ba in aka ce sha a yan san da ake nufi eh suka same shi suka bige shi da ƙwallon kuma cikin ikon Allah kamar da Allah ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ƙwallon nan tana zuwa sai sai da ki idan sa mai ciwon nan Aida kawai sai sai jini a keci a idan hankali sai tashi ana zuwa asibiti likitoci suka duba aka duba aka cewa wannan jinin da ya zuba cuta ce ashe kansa ce ma a suka ce wallahi an gode ma Allah da ya wuce zai shafi sauran jikinsa gaba ɗaya mutu sai zama wannan ƙwallon ta shafi idan ya fiye cutar ta fita sai ga ido ya dawo ya warke kawai aka san yi magani kawai jinyan kwana biyu kawai koma yana gani gaba daya lokacin da aka tashi da kwallon kaga ana ta tunanin matsala ne ashe shi Allah yana da hikimarsa ta farko bai kashe kudin aiki ba kuma ya rabu da da cuta haka al'amarin Allah yake dan adam ya zama kullum mai miƙa wuya da yadda da abinda Allah ya rubuta kar ka zama kullum kai ne kai kullum mai kuka a shi kuka dama dan adam ba za ka raba shi lalle in abin damuwa ya same shi ya damuwa ba amma ka zama mai yadda da kaddara ka karbi kaddara yadda take kuma su waɗanda suke da da kaddara in ta zo dama suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne ko Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika hum muhtadun lokacin da abu salama ya rasu ummi salama ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa khulif fi khairan minha haka annabi ya ce in musiba ta same ka ta ce ita dai ta yi addu'a ne tunda annabi ne ya ce amma fa tana na waye ne za ta samu da yake ya kai alkhairin abu salama sai ta faɗa abinda Allah ya ce ta faɗa wato abinda annabi ya karanta Allah ya kawai sai ga annabi ya nemi aurenta ya aure ta da annabi da Abu Salama wanne ne <laughs> kaga ga ba zai haɗu ta samu ta samu kambi da titin na zama ummul na ko to da haka mu zama masu haƙuri yan uwa masu albarka wa naha Allah rasulahu an yajlisa huwa aw ahad min ashabihi fi majalis allati yustahza fiha bi ayatillah Allah madaukin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shi da ma duk wani musulmi akan kada ka kuskura kar mu kuskura mu zauna a wani majalisin da ake izgilanci ga ayoyin Allah ya ga ana kutsa cikin ayoyin Allah ana faɗin son zuciya ana izgilanci to kar ka zauna a gurin saboda bala'i zai iya shafar abin da ake so ka yi nasiha an ji a ima in ba a ji ba ka tashi ka bar gurin kawai kar ka zauna ba wurin zaman ka ba umarni ne daga Allah sai Allah da kai sai ce walakin na shaytana amma sai dai shaydan liyun sil insana zai iya mantar da mutum wannan umarnin na Allah sai dan adam ya manta Allah ya ce kar ya zauna ya tashi a wurin an gane ku ya manta da shi muradu rabbihi minhu manufar Allah da abinda Allah ke so a gare ka da ka tashi kabar irin wannan wuri fa yajlisu ko fa yajalisa haula al mustahdiina sai ya zauna tare da waɗannan masu ingilanci, to sai Allah ya faɗa cikin alqur'ani ya ce wa idara aita lalina ya kudu na fi ayatina idan ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu fa'a'ari ba anhu to ka kau da kai gabarin su karka zauna a wurin hatta ya kudu fi hadisin gairu har sai in sun shiga wani hiran daban wanda ba cikin ayoyin Allah ba amma in dai a cikin ayoyin Allah ne suna faɗin son zuciya suna izgilanci to karka zauna a cikinsu sai Allah ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytanu idan shaydan ya mantar da kai ashe kaga wa ke mantarwa shaydan idan shaydan ya mantar da kai ka zauna ko fala taqud karka sake zama ba'da zikra bayan ka tuno da abinda Allah ke so ma alqawmi zalimin ka sake zama tare da alzalimai ka tashi ka bar gurin kawai ana iya barin wurin da kana tashi sai a ce kasa ta burma sun nitse wallahi ƙasa ta haɗe su shi ya fi sauƙi amma ba ka tashi ba ba so ta hada da kai Allah ya kyauta wa talaba annabi yusuf alaihi salam min as-sijin alladhi dhanna bi annahu sayanzu min al-qatl wa ya'udu li khidmati al-malik an yadhkurahu inda maliki <laughs> yace annabi yusuf ashe kaga annabawa ma suna mantuwa dan bai bar kowa ba ta annabawa a nan gurin mantuwan nan sai ai da annabi adam ya fara ko ba alfa yace annabi yusuf ya nema wata alfarma daga wajen dan kurkukun nan da suka zauna tare a cikin su uku din ba akwai mutum biyu ba annabi yusuf shine na ukun su to sai yayi tunanin a cikin biyun nan akwai wanda zai tsira a wurin sarki idan sun fita saboda ga laifin da suka aikata wannan ya sa guba a cikin abinci ko ba haka ba wannan kofa ya sa mai me yayi ɗayan yana shayar da sarki ruwa sai aka zo duka su biyan aka sa a kurku ya ce to wannan yana tunanin ɗaya a cikinsu zai fita ɗaya kuma ba zai sha ba tun da dama duk sun ba shi labari ya fassara masa mafarkin cewa ni ga abin da nake wannan ce ga abin da nake da kuma abin da ya faru sai ce to ga abin da zai faru shine fassara abin da yake faruwa to shine Allah ya ce wa qala lil ladhi zanna annahu najim minhuma sai annabi Yusuf ya ce ma wanda yake zakan shine zai tsira a cikin su me yace masa uzkurni inda rabbika <laughs> ka ambace ni a wurin mai gidanka sarki mana in ka fita ka gaya wa sarki ka haɗu da wani mutum a cikin kurkuku ya kamata ranka ya daɗe a duba a fito da shi ai mutumin ma yana da ilimi ai ya fassara mana mafarki ai za dan dai da dan wani bayani dai akai da wanda sarki zai tuna ya mene ya ce a a fito da wannan mutumin ai mutumin ne mai kima da Allah da kansa ce sai ce fa an sahu shaytan ko sai shaydan ya mantar da shi annabi yusuf bi rabbihi ambaton ubangiji ya kamata ya tuna da Allah ne Allah ne zai fitar da shi kuma abin da annabi Yusuf ya manta shi ya roƙa Allah ya kashi a kurkuku ƙwarai da gaske an gane ko ya zo a hadisi cewa annabi Yusuf ya ce ya ubangiji zama na a kurkuku yayi tsawo sai ce kai ka roƙa abinda ka roƙa shine maka baka da ka roƙi afiya mu yaye maka da mun yaye maka amma kai ne ka karga shi nan qur'ani mun karanta annabi su bai ce rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi to saboda da ka kai ka zaba da kanka shi sa dan adam da bakin shi ya rika zaban maka kanka alkhairi kar ka zo ka rika kiran sharri akan kanka kana faɗin mugayen ababe waɗansu maganganu ka jawo kanka mummunan addu'a kai wa kanka fata na gari da aka ke da ni shi sa wani mai hikima ya ce ihfaz lisanaka ka tsara harshenka an ta kula kar ka faɗi wata magana da fatakala sai a jarabce ka da ita innal bala'a muwakkalun bil mantiki domin bala'i yana damfara da mantiki abinda kake faɗa da baki shi kuke da yawa kan in kana da yaro kana sha kai shegin yaron nan sai ya zama shegin kai tsinan nan yaron nan mace na da ciki tana zagin cikin tana wannan tsinan nan cikin ya ishe ne ha yaro sai ya zama dan shara hankalinta ya tashi ta dodi ya share kowa ta zo tana kuka tana damun malamai a mata addu'a ɗanta ya lalace ya kan gare saboda ta gama tsine masa tun a ciki ko ya ka a tsine masa a rika fatan albarka alkhairi Allah shirye ka saboda kai dan albarka ne shi yasa ka nuna mun kai ka ita ko kai ba dan dai wasu maganganu dai haka amma ba zagi ko tsinuwa ba sai so ya faru in ka Allah Allah mai ji ne za ka yi faɗin wata magana ya zama daidai mala'iku yan amin sa amsa shi ke nan sai ga abin ya wallahi kuwa sai zama daidai lokacin an san addu'a abin ka ce ka ai wannan wannan ai ta sarakuna ce wannan yattawa shi ke nan sai ga wani babban sarki yawa ya ka wannan matar gwamna ce matar shugaban ƙasa ne sai ya tabbata duk da ya hausa sun ce da karafi gwamna gara ka haifi matar gwamna <laughs> ko ba ka fi ka cewa ko shi gwamnan bai kula da iyayen shi amma matar za ta tuno da iyayen za a fi jin daɗin mulkin Allah ya shirya da mu tsora ka ayi addu'a Sheikh Ali Tsantsawi shine shugaban alƙalai a Masar wani lokaci yake ba da labari yace wallahi ya fito suna zama a wani wuri joint ɗinsu na manyan mutane a bakin bici wallahi sai su haɗu da daddare kafin suna shan faɗa tamfol a ita hira na ƙarshen shan shayi din da ɗan kaji yana ana gasa su haka ga suna a gefe eh masha Allah nan ba a cika yi ba irin babu kiw din nan an yi shi to sai su kai karfe biyu karfe uku na dare ya aura wani lokaci ma sai sun yi asuba a gudu kwana su ba kawai sai su kwata sai sallah sai kuci kowa ya waye a kasar mai a ah, suna da iyali ma ai an sallami iyalin tattali ai kasance suna irin wannan an sallami iyalai ne ba zai zo haka kawai da haƙƙin iyalai kuma a ba alƙali ya fi gaban alƙalai gaba ɗaya na ya ce me ya faru ya ce suna zaune ana hirar nan dare zai tsala yadda aka zaɓe wuce irin kuma a ce Ƙarfe sha biyu ƙarfe sha biyu da rabin ƙarfe ɗaya haka farko farko ba ma yi nisan da suka saba daɗewa ba sai ji zuciya shi tana cikin damuwa shi ne ya tashi ya tafi ya bar gurin kawai sai ce shi zai da suka ta aka ramar kallawa lafiya a yi ce wallahi shi dai kawai shi kenan suke sallama ya tafiya ba basu abokan zama shi ya ce ya kama hanya yana tafiya cikin duhun dare ba bai san ina za shi ba gida zai tafi ne shi dai kawai ya taso yana tafiya ya ce yana zuwa dab da wani lungu zai wuce sai ya ji kuka na wata mata mace tana kuka yana jin sautin sai ya ja da mota ya tsaya ya fito a mota ya zo inda yake jin wannan sautin kuka ya ce tabbas sai ya ga mace ce tana kuka ya ce mata baiwar Allah bayan ya mata sallama ya ce me yake a wannan duhun dara kina kuka tana kuka ta ce masa mijinta ne ya bige ta ya kuma kore ta a gida ya kwace 'ya'yansa ya ce ta fita ban mai gida ba ta ɗauka 'ya'yanta ba ya ce mata to me yasa ba za ki je ki kara ƙara wurin alƙali ba ya bi miki haƙƙin ki in kina da haƙƙi sai ta ce ita ya take da hanya idan ka san inda alƙali za ta iya ganin alƙali ba wanda tana take duka ya ce tana faɗin wannan magana ba ta san ba cewa shi ne shugaban duk alƙalan ƙasar Allah ne ya koro shi don ya zo da kanshi ya ji kukanta ya share mata hawaye ba wai sai ta kai ƙara ba ya ce saboda addu'ar da take yi tana kuka tana addu'a sai gashi Allah ya kawo mata, sai gane dalilin da ya sa Allah ya taso shi a wannan gurin Allah kadai ya san imanin ta yadda take addu'a da maganganun ta suka keta sasannin sama Allah ta'ala ce kai alƙalin alƙarai ta so ga wata baiwa ta nan zo ka share mata hawaye ka ji kukan ta ma kai zaka zo ba ita za ta kawo kanta so da ka karmi wasa da addu'a da abin da muke furtawa da baki so kaga shedan idan har annabawa bai bari ba ina gani ina ga kai dan adam zai iya kuskure mace za ta iya kuskure kai ma namiji za ka iya babba zai iya yaro zai iya abinda ba a so ganganci aibu ne mutum ya yi ganganci domin da ganganci na, amma kure wannan ba komai magfur ko sai ka ɗaga kafa kai ma ka kau da kai amma in ya sashe ya ƙara sakiya to kaga ya tashi daga kure ya koma gangancin jiya saboda haka annabi yusuf sai shi ya mantar da shi akan ya tuno da ubangiji subhanahu wata'ala fa makata yusuf fi sijni bil asli yace sai da annabi yusuf ya zauna a cikin kurkuku shekaru sama da uku yana tsawar a cikin kurkuku bida sun daga uku har zuwa tara wannan kuma sai mun duba abinda malamai suka faɗa dangane da shekarar da annabi yusuf ya yi a cikin kurkuku amma daga uku abinda ya sama har zuwa tara وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان هذا آية sai annabi yusuf ya ce ma wanda yake zaton cewa shi zai tsere daga wurin sarki cewa ka ambace ni a wurin ubangijinka ubangiji anan yana nufin sarkin mai gidanka sarki fa an sahu shaitanu zikir rabbi sai shaitan ya mantar da shi ambatan ubangijinka a sakamakon haka falabita fi sijin bid asinin sai da annabi yusuf ya zauna a cikin kurkuku shekaru mara ya ce wa idza tamakkana ta tamakkunan kulliyan idan fashe shaytan ya samu dama akan mutum cikakkiyar dama to fa innahu yunsihi Allah wallahi sai mantar da kai Allah bil kulliya gaba dai sai mantar da kai Allah haka shaytan yake dan banza kamar da Allah ya ce istahwaza alaihim ash-shaytanu fa ansahum dhikrallah shaytan ne ya mamaye su ya samu iko a kansu ya mantar da su tunawa da Allah Allah ya ce ula'ika hizbu shaitan irin wa'annan su ne rundunar shaiɗan? ala inna hizba shaitani humul khasirun ku sani lalle wanda yake memba ne a cikin rundunar shaitan su ne masu hasara Allah ya tsare mu kasantuwa cikin rundunar shaitan malai ce wal muradu bi haula'i wanda ake nufi anan rundunar shaitan suke su ne al munafiquna munafikai kama ta dullu alaihi al ayatu sabiqa kamar yadda ayoyi ayar da ta gabata take nuni akai li hadhihi al aya wa sabilu tadhakkuri huwa dhikrullah wato hanyar tunawa din shine ambaton Allah li annahu yaqrubu shaytan kalma mai ambaton Allah kana istighfari ko kana hailala ko dai wani abin da sunan shi zikiri da izinin Allah zai saka tuna Allah ya hana wannan abin karkai wannan abin shaytan ba zai samu galaba a kanka ba amma shi ce samun Allah ta'ala ce wadkur rabbaka idza nasit ko ka tuna da ubangijinka idan ka manta Allah madaukakin sarki ya shirye da mu gaba na gaba malam ya ce yace ish'alul adawati bainan nas daga cikin aikin shaidan. kunna gaba a tsakanin mutane haka kawai karɓar jin haushin wani ku dinga gaba kuna faɗa ya ci ciye ici ciye ici ya shi ɗake shi ke yin wannan rashin mutunci malam ya ce wa haza hadafun min a hadafin shaidanin Khabisa. kunna ƙiyayya da gaba tsakanin mutane ɗaya ne daga cikin hadafin shaidan gol ɗin shi ne da yake so ya ci ɗan banza ya ce ya duk ilaihi kullu tsariƙin yana bin kowace hanya don ya samu wannan manufar tashi wa yattakhidu lahu kulla wasilati yana bin duk wata hanya da zai kai ga wannan wa min hadhihi alwasa'il daga cikin hanyoyin sanya gaba a tsakanin mutane da shaidan yake amfani da ita shine alhamdulillah wallahi ta hanyar giya giya da take gani an fahimta ya ce fa inna ha ta zilul aqala domin giya tana kawar da hankali sai shi ɗan ya sa mutum ya sha giya an gane wannan ko sannan wata idin tawazuna tana sa mutum ya kasa mallakan kanshi ba ya ba san halin da yake ciki ba kafarsa ta kasa ɗaukar shi ya rika tsere. an gane ko domin babu kwakwalwa ta tafi kwakwalwar giyar ta zo ta lullube kwakwalwar shi shine mukhamaratul aqal da take shi aka samu suna khamra saboda tana lullube kwakwalwa abinda wiwi take kenan abinda shulisho take kenan abinda kwata take yi kenan abinda fitsari ke yi kenan ko abinda fatolin ke yi idan aka yi mis using din shi aka yi abusing din shan da coplain da inzolin, da duk wani lin lin eh in banda kurfatanin <laughs> kaza shi farfagari ne wani islamic medicine ne na mara shi ma aka hada da zuma sai aka kirkiri sunan daga wani shi ma aka bashi ni <laughs> kaga shi yadda ka shaye ba za ka bugu ba eh, sai a islamic chemist za ka same shi amma duk wani lillin nan nan da ke shago na mura da tarin yara <laughs> in kai in kai ka zo kai a jirgin ɗinsa shi ke kaga shi yana ce a share ɗan gwargwaron 10 mil misali ko kuma 5 mil da safe da rana haka gwargwadon da yadda aka ce ka sha bishiyar ya sai bai amma kana da kwalba goma lokaci da ya malam da zai faru <laughs> ai shi kenan kawai sai a kitan dole na to Allah ya tsare mu da ita ya kare mu da damuwa <laughs> ok yana sa <laughs> Allah ya kyauta Thank you. ame a jike a to aina ce inji aka nika shi kenan ko kwana nawa yi to shi ne in aka wanke shi eh. Eh. aka yi kunu <laughs> ya zama bombi gina inna lullaya bombi ko burkutu kenan to ai baka sani ba ni abin da nake tsamba yawa ruwan da ya so tsago eh, ya riga ya lalace to ai baka sani ba ni abin da nake tsammani ma tana sana suka yi a wasu. ni ɗauka na shine idan aka nika duk ko kwana nawa yayi da an wanke shi an nika Allah ya kyauta to kaga tunda aka yi wannan sarrafawa ai ya koma jiya dama da Allah ya kyau to na ɗauka yawa in aka wanke shi kenan ko kwana nawa yi. ya ɗauka a sarrafa ruwan da wani abu ya eh, kira da shi suke yi don a sha a ta mace Allah ya kyau. Allah mai iko akwai wata madda ce kila a cikin jikin ɗan adam wadda idan wannan abin ya je ya taɓa ta sai ko kana jin bacci ila haka take yi Allah ka ɗaya sani <laughs> ilimi ne Allah ya ba bilishiya ba ko suka gano aka sha kaza zai iya sa bacci har ka ga lokaci akan ba mutum ma maganin baccin dan shi ake bukata yayi amma bisa ka'ida da lissafi ba haka kawai ai ta sha ba ka'ida ba da ka hanyar da shaidan yake amfani da ita ta farko shine giya ta hanyar giya malam ya ce bayan wannan ya ce wa inda idan ya tamakkana shaidan min al daga lokacin da shaidan ya sha giya hankalinsa ya bugu to sai shaidan ya samu dama akan dan adam fa yaquduhu ila ma yuridu sai shaidan ya ja dan adam zuwa ga abin da yake so ya sarrafa ta yadda yake so faqad rawal bayhaqi bi sanadihi imam al-bayhaqi ya rawaito hadisi da isnadin sa an Uthman ibn Affan daga Usman ibn Affan radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda yake cewa ijtanibul khamra Usman ibn Affan yace ku nisanci giya fa innaha ummul khaba'ith ita ce uwar dukkan wata kazanta karshen kazanta giya innahu kana rajulun fi man khala qablahu yace ku sani inji Usman yana bada labari Usman ibn Affan yace akwai wani mutum kafin ku mana an yi wani mutum kafin zuwan ku wannan mutumin ya ta'abbadu yana bauta wa ya tazilun nasa yana kauracewa mutane ya tafi nesa ya je ya ibada fa'allaqathum ra'atan gawiyya sai wata mata yar iska karuwa ita ce gawiyya ta zo ta makale masa fa arsalat ilayhi jariyataha ta je ta aika mata da wata ta aika masa da wata kuyangarta an tabi'uhu li shahada wai ya zo ya ba da wata shaida shikenan ya ɗauka wani abu ne na kirki shikenan fa da dakhala ma'aha shikenan ya shiga inda gidan take don ba da shaida fa qafiqat kullama dakhala baban sai wannan mata ta zama tana bin shi a baya duk wata kofa ta gidan da ya shiga ya ba kofar baya sai ta kulle kofar ga wata kofa can ta zaure da ya shiga wannan kofar ya ba kofar baya sai ta kulle wannan ta baya. ita ma duk wata kofa ka da dinga ya ce agla ƙasku dunahu sai ta kulle ƙofa yana ce hatta afda ilimra'atin wabi'a an gane wannan ko har sai da ya kai ga wata mata wacce ta haifi jariri shine ma'anar imra'atin wabi'a ma'ana allaki allati wada'at gulama wacce ta haifi sabon jariri da ya shiga inda ha gulamun ga wani yaro a gurin wannan mata dan karami an haife shi wa ba iyatu ham da kuma kaɓaci na giya a wurin faƙalar sai wannan mata ta ce inni wallahi ma da autuka li shahada ta ce ka sani wallahi ba na kira ka bane don ka ba da shaida ko don shaida walakin da autuka li taqa alayya na kira ka ne don ka kwanta da ni haka ta ce so nike ce ka kwanta da ni kaga matsala ta ce. in ba haka ba kuwa zaɓi na biyu Auta, ta hadal gulam ko ka kashe wannan yaro ko dai ka kwanta da ni ko ka kashe yaro akwai zaɓi na uku ma ta ce Auta, ta shiraba hadal kamar ko kuma ka sha wannan giya kaga duka zaɓi ukun nan wanne ne <laughs> zai yi wanne ne halal aure shi ai ko dai ba wanda yake halal Allah sarki shi kenan sai ga a kafin da dararaini wata ka'ida da ake da ita usul usul wato aukawa karamar banna a lokacin da manya-manyan banna suka haɗu da bandoni da yawa sai ka ga wacce ta fi kankanta to ka fata masa ma wajibi ne don ka kauce wannan manyan banna kisan kai zina shan giya in ya kashe kai nauyin wannan kisan in ya zinan nan zunubin zinan nan in ya sha giya iya a kansa kawai za ta tsaya ya sha giya abinda Allah ya haramta kawai shine yayi amma bai kashe kowa ba bai kuma yi zina da kowa ba ina fata kuna fahimta Shi kenan sai zaɓe shagiya fasaqatu ka'san sai ta bashi kofi guda don sanyi sanyi haka sai eh, ni ne fa dan ƙara wannan babu sanyin kawai an ce ta bashi kofi ɗaya kawai eh, ta bashi kofi ɗaya ya sha ku gane ko da ya sha kofi da ya faƙala ya zidni ta ce ne a dan ƙara ma. ha falam yarma bai gushe ba hatta waka alaiha saboda hankalinsa ya gushe tun da ba hankali yanzu shi ya samu dama ko kawai sai ya auka ma matan yanzu ya sha giya ya yi gina wa katalan nafs ya kashe jaririn ma shi ma ya kashe shi kawai ta kashe shi yanzu duka laifin uku gaba daya ya aikata su menene silan yin wannan aiki wannan giyar da ya fara shi? ita ce siga ka san mu yanzu akan zunubin nan ne kawai za mu ce giyar ce farko amma tun daga farko amsa da yatan matan malaki ne kuskure ne ba ka zuwa wurin mace ka kira ka daga kai sai ita ba wani a wurin kai kaɗai ne shaida <laughs> ai duk inda ku zo ai rashin wani abu a zuciyar naka sai ka gane bai kamata ka je ba sai a ce mata ki bari in mijinki ya zo sai ki aiki kira ni mu ko ɗanki ko wani dai wanda zai zama shaida amma ka tafi ka tafi to kaga sai ya fada cikin matsala duk inda akwai mazalla ko karka kai kanka to shi ba kai ma'ana duk inda akwai da su ga wata mata nan mijinta ya rasu tana zaune ita kadai da 'ya'yanta kanana tsira tsakani da Allah a zuciyarka taimakon su kake da taimakon ka kadan aika musu da abun bukata suna dan bukatan wani taimako ka dan je ka dai musu ce dai ka kawo musu tunda mace ce mai rauni to wannan zuwan da kake za a rika zargin ka a zarge ka a zarge ka har ka gara ka zauna ka ji yunwa billahi da ka je a zarge in za ka je sai ka aika ko kuma ka aure ka haka ta Habbai suke yi in suna son taimakon mata marayu wanda aka musu sai su aure su haka suke da ka rika shiga gidan mace da sunan taimakonta sai ka aure ta an san mata ka kenan ai ko ba ta kace zuwa da ita sai in baka sa ba ta zarge ka ce wai ni ban gane ba ya naga kana yawan aika na wurin ta ne ko ita ma ma ta kace kai kadai ne mai tausayi eh bayan ga mutane nan a ko ina a cikin garin nan sai a ce kai kadai da zaka tausaya mata wallahi shi ku zoji amma duk wani abu in dai akwai bayani da fahimta ni ina ganin mai sauki ne insha Allah sai dai kake ku ka fito fili kai bayani mata suna da fahimta ina yaba ma mata a nan gurin in dai an musu bayani suna da fahimta <laughs> amma ina ga to sai a hankali ya gani ni daga sai nake faɗa mata saboda ni ma ya taɓa faruwa da ni daga haka eh shi yasa nake suna da fahimta akwai wata mata da mijinta suka samu matsala da shi ba kuma ma sun samu matsala ba ne suna ma tana cikin matsala da shi sai ya kama hanya ya tafiya idan ya tafiya zai ban mata naira ɗari hudu naira ɗari hudu kawai ɗari hudun nan sai bayan sati zai dawo kwana biyar akalla ya dawo wikin ko a ciki za ta ci ta sha da cefane da kowa ne za ta yi sannan da kuɗin mota ma da za ta tafi makaranta nesa ba sannan babu waya a hannunta ya kwace ko irin torchlight da za ta hafta an babu ta ga yaro karami kana shayarwa wallahi naira ɗari ne aka yi zama na wani zamani <laughs> ai ba wani zamani wani shekara goma wannan ina biya maka duka duka dudu yan shekaru ne ba su shekara uku hudu baya ba an yi zaman an yi faɗin an yi sulhun amma dai abun da ya bari ba to shi ne sai ta kira ni kuma ina daga cikin wato waɗanda suka shiga maganan aura eh gaskiya to kuma mu ne muke sulhu ake ta zaman da ya gyara abin amma dai a hawan nan halin to a wannan yanayin da ta kira da halin da ke ciki ba waya a hannunta babu haske babu waye waye to wai ta ayyana gare ni dole sai na je gidan ya wannan mata in kai gudun ba. ya za a yi sai na tsakko iyalina na ce mata kin jikin jikin jikin ji akwai wata kaza da kaza don ba ta ma santa ba wala ba ta ma santa ba na ce kun ji kun ji kun ji kun ji to za mu yi aiki tare da su ne muka je shago na siyo pampas irin kome ɗari ne kome nawa manta ne babba dai na siyo pampas na siyo torchlight irin wanda ake sa mata ba ta nan da batira a ciki da kuma kowane abu ne akwai abin da na siya shi ma still sai na hada da kuɗi na je har kofar gidan tun da na taɓa shiga ɗaki na kwatanta mata inda ɗaki yake ta je sai sallama an fahimta ya ce ita ce wacce matar ne ta kai masa wannan abubuwa sannan da ina daga waje a cikin motsa ta je ta kai kuma ta fito shikenan a ƙarshe dai ni dai ban ƙara zuwa ba amma dai wannan abin ya yi lidin to har ta auren ya mutu a kotu ma aka raba auren auren ya mutu so almuhim ni abin da ya sai na faɗi wannan magana tunda kaga wannan abin ai ba zan je ni kaɗai ce ina sallama da wata mata ba amma na ɗauki iyali na na mata bayani kuma aka je aka isar da wannan sakon bisa fahimta kila da ya maimaitu to za ta ce anya ya na gai kaje ka kuma koma ko dai ita ma mace kaje misali ko ba wani da ma ka ga wannan ne kawai ya faru kuma shi kenan ba a sake ba to ni na ganin duk abinda mutum zai yi ya hada da iyalansa ko ƴaƴansa ne ya rika aikawa ya ta kakka yadda ka bari a zarge ka domin mutuncin ka fi komai malam idan aka maka zargi wallahi malam kafin a wanke wannan zargin yana da wahalan da su saboda wani ya riga ya tafi da zargin ko baka san ina zai kai magana ba wanda zai bayyana gare su cewa baka da laifi kila yan ta danne a go to shi kuma wanda ya dauki magana da aka zargin ya tafi da ita kasan inda ya kai ta to shi sa mutum ya kiyaye kawai a ina a wannan daban ai sura su wannan ai sura su ba za a kwatanta ba mu muna magana ne a kanka kai kace amma zai yi maka illa zai maka illa ya wa ƴaƴanka illa da zar'arka yanzu ka sai zai neman aure a ce kai ɗan nan kwartan nan ne misali ka ga ya kamata haka sai a ci mutuncin ɗanka akan abu duk da zai a ƙa'ida a sharanta haramun nema a zargi wani da laifin da wani nashi ya aikata ko mahaifinsa ko ɗan shi a dangi wannan haramun ne bai halatta a mutum ba mu wala ta zira wazira su wuzira ukra an fahimta amma kafin abin ya faru to sai ka kiyaye menene kiyayewan wannan baiwar Allah tabbas tana buƙatar taimako to ka haɗa ma mutane da yawa akalla ku je ku biyu ku uku ku sallama kofar gidan an ga ta fito ka miƙa ko ƴaƴanta an miƙa musu dan a ganka kai kare kake zuwa sai a ganka kullum sai ka ce salamu alaikum a kofar gidan ka dan miƙa leda ka dan san wani zai ce na gaishe a cikin gidan ya fito daga nan kuma shi ake kaza wallahi ta za ta ji ana gaba sai a ta tsarawa wani ce ranar kuma gan shi ko hula da fito da shi daga gidan ya fito ranar mun fito a zuba sai ni kamar daga cikin gidan da na gaya fito shi kenan a gidan ya kwana kenan tun da a zuba a gan shi saboda Allah ya ce wa in tudi aksara man arzi, ardi lokacin an sabilillah haka mutane suke akwai ƙara gishiri Allah ya samu mu dace akwai hadari ko amma ai kamar tun da yanzu yake tasowa lokacin saura minti nawa eh saura yan na kaɗan bari mu ci gaba dai za mu samu wurin tsayawa insha Allah sai ba mun je gida ruwan zai sako <laughs> da izinin Allah to kun ga abin da ya faru malam yake cewa sahihu bul kathir sanaduhu yace wannan iska tana nan a cikin ibnu kafir. to amma sai dai nan gurin gaskiya azumin da malam ya yi na sos din ce tafsiru mun kafir juz'i na biyu shafi na casa'in 97 ai akwai bugu iri iri so kaga ya kamata ya faɗi bugun ko kuma alal aƙalla ya ce ƙarƙashin tafsirin aya kaza kun ga sai a gani saboda bugun suna da bambanci Allah ya samu dace malam ya ce wa min hadhihi alwasa'ila aidan daga cikin hanyoyin da dai har yanzu shi ke amfani da shi wajen yakar ɗan adam shine almaitir gashi na cikin baka alkima wato caca caca yace da annaha al'ada al'adawatu bainan nasi caca tana sanya gaba tsakanin mutane Wasu turiku alhiqd fi tana haifar da bakin ciki da jin haushi a cikin zuka wa minha na daga ciki hanyoyin da shi shaidan yake bi dan ya fada da ɗan adam al an gane wannan ko allati tuqbadu min dunillah wa hiya wasilatun kubra li tasrid ash-shaytan wato san dangantaka wanda yake a ba dangantaka ba ma'ana alloli da ake kakkafa su da gumakansu yace waɗanda ake bauta musu kuma bayan Allah wanda suke janyowa zuwa ga ainihin wato hanya ce babba ta samun dama daga shaidan akan dan adam fayal abu bihi sai ka ga mutum ya yi wasa da hankali shaidan ya yi wasa da mutum kamar yan abu bisibiyani yadda ka san yana wasa da yara ƙanana ko yadda ake wasa da ƙananan yara ko kuma yadda yara ƙanana suke wasa bil furrashi da kwallo Allah ka ga shaidan yana wasa da hankalinka wa min hadhihi al wasa'il aidan daga cikin waɗannan hanyoyi al wato caca wato da karta da ludo wanda ake haƙawa dinnan cikin rami ana draft ne ko mai sunan shi to irin wa'annan shi ma nau'in caca ne ai alƙida su a lokacin suna yi da ainihin wato sanduna ne ake sassakawa ko a jefa yace allati yastaqsamu biha al wanda kafirai suke ainihin wato amfani da su fil jahiliya a lokacin jahiliya wa hiya tusawi zamani na haza ma yusammunahu bil hadd wato yayi daidai da irin abin da a wannan zamanin ake cewa rabo irin bugun kasa da ake a ja a yi a ce duba mun na leƙa na gano kai ne zaka zama gwamna misali ko kai ne ciyaman ko kai ne kaza su duk irin wa'annan abubuwa ne wanda ainihin wato dan yake amfani da su wajen fara da al'ada. ya ce wa kaza istiftahu wa huwa fathul mushafi na daga cikin hanyar da shedan ke amfani da shi wanda yana shiga cikin wannan azlab din shine bude qur'ani sai mutum ya bude qur'ani summa nazar fi sai ya kalli qur'ana wa yafal ayatin lati taqa nazarahu alaiha duk ayan da idan ka ya gani an gane ko to annaha hazu wa ita ce rabanka da ka bude ido ka kalli ayar nema sai ka ce a ta kenan wannan abin kaza zai samu da ka kalli a azaba shi ke nan raba <laughs> wala ya ce wa ala kulluhu amal shaytan duk wa'annan aikin shaytan ne walidha hazzarana Allah minhu saboda haka Allah ya tsoratar da mu akan shaytan bi qawlihi inda Allah yake cewa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan yace lallai da giya da caca da lido da karta dukkanin su wato kazanta ne ma a cikin ayyukan shaidan fajtalibuhu la'allakum tuflihun ku nisance su ko kwa samu rabauta ko kwa samu tsira inna ma yuridu shaytanu an baina bainakum al-adawatu wal baghdha'u fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah ku sani lalle shaidan fa yana so ne ya jefa kiyayya da gaba a tsakaninku ya kuma kange ku daga ambatan Allah da kuma sallah fa hal antum muntahun shin za ku hannu ku daina shan giya ku daina caca an gane ko haka Allah ya ce sahabbai lokacin da aka sokar da wannan aya suka ce in intahaina intahaina saboda haka aka rika zubar da ainihin wato giya saboda haka anan ya kamata mu tsaya an fahimta sai za mu tashi a wamin tilkal wasa'ila aidan al-kalima wanda za mu ji yaya kuma shi ɗaya yake amfani da kalma da mutum yake faɗa ta zamanto hanya da ainihin wato zai faɗa da ɗan adam ya ruɗe shi Allah madaukin sarki ya dasar da mu ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki shi ya kai mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah